gaskiya ya shafi sana'anawa ɗan kaɗan ba don rashin wutan nan bala'i da jiya da shekaran jiya ma kusan da yamma a kauri yaran nan duka suna neman na abinci to kuma sun dogara ne da neman samu su ma su samu kuma wallahi rashin wutan nan ya shafi gaskiya kaɗan ya rage mu doka da bema da wasu saboda sun gwada mu su ba su iya ba su kuma ai ba haka muka yana da wani da yake kasan mata ne ba su iya ba da uzuri kan komai ba Suna samun barazana ba ɗan kaɗan ba gaskiya wannan abu dai mu ba a kyauta mana a bai kamata a ce a irin ƙasar nan wuta ya daɗe har haka babu shi ba a hakan ma kun ba wai an gama wai kenan wai ba ma san lokacin da za mu samu wutan ba wato matsalolin wutan da aka shiga kwana uku nan ya samu a tashin hankali sosai saboda ba ma aiki kuma mai ya yi tsada mai dubu ɗaya da ɗari biyu lita kuma man ka za ka sa a jan bai zama lallai ka samu kuɗin da za ka samu kuɗin man ka fita kuma ka samu kuɗi ba kuma gashi ba ma aiki kwana uku da lalle mutum zai ci kuma gashi ba a samun wuta gwamnati ya kamata ta duba kuma muna cikin matsaloli na tsaka mai wuya ga abinci da tsada kuma yanzu ba ka fito kayan aiki ba me za ka ci kuma wutan nan kusan nan ce kusan da ita muka dogara saboda da ita muke ciyar da iyalanmu ga yara sama da goma a nan ni nake ba su kuɗa abinci ina koya musu aiki ga shi kwana uku babu wutan nan muna kira ga gwamnati da Allah ta duba halin da muke ciki ta tsaya tsayin daka wurin ganin an gyara wuta Bala muna fuskantar kalubale sosai akan wannan harka saboda wutan kusan da ita muka dogara in babu wutan za mu ce sai mun yi aiki da sarkare kuma dan abin da suke bayarwa ba zai kai maka sai gas ɗin gas ɗin ma an ƙara mai kuɗi in ka je ka sai gas ɗin dubu takwas to kusan riban ma ta ƙare kuma gas ɗin galan ɗaya ma shine yake dan mana wuri ɗaya haka in ka sai galan ɗaya zai iya ƙarewa a rana.